This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan awani lafiya. Murtala Faruk gina ne tare da Muhammadu Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis 18 ga watan Yulin shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da Mahmud da kanun labarai. Turmutala dakarun Isra'ila sun ce sun kashe biyu daga cikin kwamandojin mayaka masu ikirarin jihadi na Hamas a wasu har-haren sama da suka kai a yankin Gaza. shugaban amurka joe biden ya ce yana cikin koshin lafiya sa'o'i bayan gwaji da aka yi wanda ya nuna cewa ya kamu da cutar covid-19 yayin da a yau alhamis ake sa ran donald trump zai yi jawabin amincewa da zaben da wakilai suka yi masa na zama ɗan takarar jam'iyyar republican to bayan labaran duniya za ku ji cewa an yi wata karamar gama tsakanin jami'an tsaron najeriya da membobin wasu ƙungiyoyin ma'aikatan jami'oyin kasar da suka gudanar da zanga-zanga a abuja a najeriya kuma manazarta na tofa albarkacin bakin su kan hukuncin babbar kotun tarayya da ke abuja na sake mayar da tsigaggen mataimakin gwamnan jihar edo a jamhuriyar nijar gwamnatin mulkin sojin kasar ta ba da sanarwar rage farashin man fetur da diesel da manufar rage tsananin matsayin tattalin arziki to amma wasu 'yan kasar na ganin cewa siyasa ce kawai suna neman eh, samun yarda na al'umma amma bisa kan hanya da ta karyatun tunda ba gaskiya ba ne wannan abun yadda sun ka tsara shi da ka gani ka san da cewa da akwai wasu murmuyoyin eh, na yaudara za mu kuma kawo muku shirin lafiya uwar jiki har ma da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana to amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya to jama'a assalamu alaikum dakarun isra'ila sun ce sun kashe biyu daga cikin kwamandojin mayaka masu ikirarin jihadi na hamas a wasu hare-haren sama da suka kai a yankin gaza dakarun tsaron ƙasar sun ce ɗaya daga cikin kwamandojin na cikin waɗanda suka kai hari a kudancin isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoban bara sun kuma ce sun kai wasu hare-haren sama a tsakiyar gaza yayin da sojojin ƙasa cikin tankoki suka kutsa cikin birnin rafa da ke kudanci. hamas with wakiliyar kamfanin dillancin labarai na AP ta ce duk da waɗannan hare-haren sama Hamas ta ce a shirye take ta ci gaba da tattaunawa don ganin an cimma matsayar ta wuta. Ƙungiyar ba da agajin gaggawa ta Red Cross a yau Alhamis ta ce faɗan da ya barke a kudancin yankin na Gaza ya lalata cibiyoyin lafiya ciki har da gadajen ƙungiyar guda 60. shugaban amurka joe biden ya ce ya faɗa manema labarai cewa yana cikin ƙoshin lafiya sawayi bayan da gwaji ya nuna cewa ya kamu da cutar covid-19 biden ya bayyana hakan ne ga manema labarai a daren laraba yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa delaware shugaban na amurka mai shekaru 81 ya harbu da cutar ne bayan gangami na farko da ya halatta a las vegas a ranar laraba inda aka gano yana dauke da alamomin cutar a cewar sakatariyar labarai a fadar white house karin jenfek ta kara da cewa tuni an yi wa biden allurar rigakafin cutar tana mai cewa zai keɓe kansa a gidansa da ke delaware an fara samun labarin kamuwar da shugaban na amurka ya da cutar ne a bakin shugaban yini da us kungiyar da ke fafutukar kare muradin al'ummar latino mazauna amurka a yau alhamis ake sa ran tsohon shugaban amurka donald trump zai yi jawabi a babban taron jam'iyyarsu ta republican inda zai bayyana amincewarsa da zaɓin da wakilai suka yi masa na zama ɗan takarar jam'iyyar a zaben watan nuwamba jawabin na trump zai zo ne kwanaki bayan da ya tsallake rijiya da baya a lokacin da wani ɗan bindiga ya yi yunkurin halaka shi a wani gangamin yakin neman zaɓe a pennsylvania ranar asabar jawabin na trump har ila yau zai wakana ne kwana guda bayan da jd vance wanda ya zaɓa a matsayin mataimakinsa ya yi nasa jawabin a gaban babban taron jam'iyyar in michigan wisconsin Pennsylvania and Ohio and every corner of our nation. I promise Barnes kenan yake cewa Michigan, Wisconsin, Ohio, Pennsylvania da dukkan sauran sassan kasar nan. Na yi muku alkawarin cewa zan zama muku mataimakin shugaban kasar da ba zai manta da inda ya fito ba. Daga shan labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Mahmud an jima kaɗan fa za ka sake dawowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan an yi wata ƙaramar arangama tsakanin jami'an tsaron Najeriya da membobin wasu ƙungiyoyin ma'aikatan jami'o'in ƙasar waɗanda suka gudanar da zanga-zanga a Abuja. Ma'aikatan da yana nuna damuwarsu ne kan rashin biyan su albashi na wasu 'yan watanni sakamakon yajin aikin da suka yi a can baya. Daga Abuja ga rahoton Halima Abdulra'uf. lamarin da ya kusa rikidewa zuwa ga tarzoma ganin yadda kwamishinan 'yan sandan birnin abuja bernard igwe ya zo da kansa tare da motoci sama da biyar ciki da motar yaƙi kirar gun truck a turanci yana mai cewa ba mai fita yin zanga-zanga a kan titin abuja daga cikin dandalin unity fountain comrade ikeguru chukwugoze shugaban kungiyar nasu na jami'ar nnamdi azikwe reshen da ke fadar gwamnatin jihar anambra wato oka ya ce sun fito ne don miƙa kuka ga yadda aya aka rike musu albashi tun bayan yajin aikin da suka gudanar a shekarar 2022 kuma ba tsarin demokradiyya ba ne a yi barazana da bindigogi da wukake wanda ya saba wa doka. Sunana Kumar Muktar Abubakar, chairman na Nasu Federal University Kashere Branch Gombe State. To wani abun da muke yi kowa ya sani cewa muna nema ne jami'an Najeriya su yi aiki. Su ma jami'an tsaron za su yi gane cewa in ba su bari aka yi wannan abu muka samu nasara ba, ƴan su ba za su shiga jami'o'in gwamnati ba. Sunana Comrade Mohammed Abdullahi daga Modawa University Yola. Gaskiya mun zo ne mu goya ma manyan mu baya last protest da damu ma gwamnati kenan in Allah ya da in dai har ba su biya mana hakokin mu ba to insha Allah da mu grandin universities ne kuma this time around ba maganan wasa bane sunana Salihu Abdullahi daga Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi ni ne sakataren nasu ɗaya daga cikin abin da shugaban kasa ya faɗa farkon zuwansa ya ce ba za a ƙara yin yajin aiki a jami'o'i ba amma abin da ba bawa mamaki shine da aka tashi zuwa wannan albashin mu sai aka yi ha babba ha karami aka ɗauki manya aka biya su mu kuma aka aka ware mu gefe wannan abun shine bai mana daɗi ba muka fito zanga-zanga mu nuna gwamnati ɓacin ranmu. A nasa bangare shugaban kungiyar Sani Comrade Muhammad Haruna ya ce. Mun kawo takardar mu ne zuwa ga gwamnatin tarayya bayan zanga-zangar lumana da muka yi a jihohin Najeriya gaba ɗaya satin da ya wuce yau kuma muka yi babbar bikin a nan Abuja inda muka gayyato dukkan mu da suke wannan jami'o'i da suke Najeriya saboda rashin cika alkawari da gwamnati ta ɗauka mana na biyan mu albashinmu na watanni hudu wanda shi shugaban kasa ya ce a biya so muka kawo wannan takarda ta korafi kuma mun nuna bakin cikin mu da kuma kukanmu ga rashin iya aiki da ita ministan kwadago ta nuna na rashin kula da ma'aikata kamar yadda ya kamata wannan rashin iya aiki na jami'an tsaro musamman 'yan sanda amma ndss ai sun fahimci me muke bukata mun rubuta musu mun rubuta ma gwamnati mun ce gashi mu mun zo zanga-zangar lumana ne ba tashi hankali muke yi ba amma kin san ai an ce sarkin yawa ya fi sarkin karfi da suka ga ba sarki sai allah ai mutane mu sun kutsa sun shiga kuma mun yi abin da muke bukata wannan gwamnati na demokradiya ne ba wanda ya sai dakile muryar talaka kuma duk wanda ya tsare mu a hanya mu kuma za mu sai da za mu yi da shi shi ma shugaban kungiyar kwadago ta NLC Joe Ajero ya zo da tawagarsa jam kaɗan bayan komawa dandalin Unity Fountain da shugabannin kungiyoyin Sanu nasu da Jack suka yi bayan zuwa ma'aikatan ilimi da na kwadago inda ya yi alawadai da matakin da jami'an 'yan sanda suka ɗauka duk ƙoƙarin ji ta ɓangaren jami'an tsaro a yayin haɗa wannan rahoton ya ci tura domin kuwa yayin zanga-zangar ma sai da suka yi wa 'yan jarida barazanar lalata kayan aikin su Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima Abdulra'uf yanzu kuma ga Mahmud ɗin ya dawo da ci gaban labaran duniya. To 'yan sanda a Kenya sun haramta zanga-zanga a Nairobi babban birnin kasar suna masu nuni da cewa dalilin daukan wannan mataki shine babu shugabannin da za su tabbatar da cewa an yi zanga-zanga cikin lumana. An bayyana haramcin ne sawa'i gabanin wani gangami da aka shirya za a yi a yau Alhamis inda ake sa ran masu boron za su yi tattaki zuwa ofishin shugaban kasa don neman ya yi murabus daga mukaminsa saboda abin da suka kira gazawa da ya nuna a shugabancin kasar. cikin wata sanarwa da ya fitar mukaddashin shugaban 'yan sandan kasar ta kenya douglas kanja ya ce rashin tsayayyen shugabannin da za su jagoranci zanga-zangar ya sa suke fargaba ba za a bi matakan kiyaye lafiyar jama'a ba We feel like we have been betrayed, and as young people, we don't forgive We don't forgive carelessness and recklessness. Daya daga cikin masu kira ga shugaba William Ruto soka a karagar mulki kenan yake cewa ji muke kamar an ci mu kuma a matsayinmu na matasa ba ma yafiya akan hakan. akalla mutum hamsin ne suka mutu tun da wannan zanga-zanga ta faro a ranar 18 ga watan yuni a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama a ƙasar ta kenya shugaba ruta dai ya ce ya janye ƙudurin dokar ƙarin haraji da ta haddasa wannan zanga-zanga ya kuma rusa majalisar zartarwarsa amma duk da haka masu boron sun ƙi haƙura sabon firayim ministan birtaniya keir starmer na karbar bakuncin shugabannin kasashen nahiyar turai a yau alhamis yayin da ya fara yunkurin ganin ya gyara dangantakar da kasashen yankin bayan da 'yan conservative suka fitar da kasar daga kungiyar tarayyar ta turai batun ukraine da shigar baki cikin kasashen yankin taɓa rauniyar hanya da kuma samun makamashi a sauƙaƙe na daga cikin batutuwan da za su mamaye taron shugaban ukraine volodymyr zelensky ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin sama da 45 da ke halartar taron stama wanda ya kada jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya da gagarumar nasara a zaben da aka yi a makonni biyu da suka gabata ya sha alwashin ganin ya daidaita dangantakar birtaniya da sauran ƙawayenta da ke nahiyar ta turai Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC. Wata babbar kotun tarayya da ke Abuja babban birnin Najeriya ta yanke hukuncin dawo da tsohon mataimakin gwamnan jihar edo philip shaibu wanda aka tsige takaddama ta kunno kai ne tsakanin mataimakin gwamnan da mai gidansa a gwamnan jihar godwin obaseki wanda ya ki amincewa da kudirin mataimakin gwamnan na tsayawa takarar gwamna lamarin da ya kai ga majalisar dokokin jihar tsige shi a ranar 8 ga watan afrilun wannan shekara wakilin mulamidu abubakar na dauke da karin bayani to dama amfanin kotu kenan in aka yi ba daidai ba aka nuna aka yi kama karya to kotu tana da dama ta ta jinginar da wannan abu da aka yi saboda ba a yi bisa ka'ida ba kamar yanzu kenan eh, za a iya cewa zai iya komawa ofis duk da an ba babban sifeto janar na yan sandan najeriya dama ya raka shi a ofis kuma ga wancan mataimakin gwamna kenan da shi gwamna obasake ya zaba eh in dai har ba su shigar da takardar sai da zartar da hukunci ba wato abin da muke cewa state of execution to yan sanda suna da dama su je je shi a bashi kariya ya shiga ofishin shi to amma suna da dama yanzu a misali su ce sun ɗaukaka karara kuma an suka dauka karara su shigar da da roƙo gaban kotun da ta yanke hukunci cewa to ki dakatar da zartar da hukuncin ki saboda mun ɗaukaka kara sai har an gama sauraron mu amma an ba wannan spectrum jihar yan sanda na da dama ya zartar da hukuncin kotu tuni dai gwamnan jihar ta edo gideon obasake ya zaɓi sabon mataimakin gwamnan jihar ta edo masu sharhi akan al'amuran yau da kullum tuni suka fara tsokaci dr abdulkadir suleiman muhammad na jami'ar abuja mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a wannan hali da ido take ciki babu shakka sun fuskanci wato uh, uh, tarnaki a siyasar jihar su wanda a halin yanzu ta kai ga kotu ta tsige mataimakin gwamna da aka nada sabo ta ba da umarni a dawo da tsoho to shi gwamnan bisa hasashe ba zai zuba ido ya bi umarnin shari'a da uh, umarni na kotu ba ta kai ga shari'ar koli daga nan ne idan an fi karfin su to babu yadda za su yi haka za su zuba izo shi mataimakin ya dawo wa in kana cewa zaman da za su yi ba zama ne na kirki ba domin ba jituwa tsakanin su babu yadda zama ne na abin da ake nufi doya da manja har izuwa karshen tenuwan su daga nan kuma shi gwamnan sai ya san me ya kamata ya yi to wannan gabar tasa na ji ta bakin yan jihar ta Edo dangane da wannan hukunci. Majority of good of Edo State who believe democracy are happy at the Ya ce akasarin mutanen jihar Edo waɗanda suka aminta da demokuraɗiyya tuni suka yi na'am da wannan hukunci kuma muna jinjinawa musamman alƙalan da suka yi wannan hukunci wannan abin yabawa ne. Everybody is in a joyous mood, Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. a gaida lamido abubakar gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar niger ta ba da sanarwar rage farashin man fetur da na diesel a fadin kasar tare da manufar rage radadin tsadar rayuwa da al'umma ke fuskanta 'yan kasar da dama sun fara bayyana farin ciki akan wannan matakin yayin da wasunsu kuma ke bayyana lamarin da cewa wani yunkuri ne kawai na cimma wata manufar siyasa wakilin a yamai suleiman muni barma ya kuma na da karin bayani Matakin kamar yadda sakatariyar shugaban majalisar CNSP ta sanar ya shafi man fetur wato essence da aka yi wa ragin tamma 41 na sefa wato dala takwas na sefa da tamma guda ga kowace lita. Sai man diesel wato gazuwal wanda aka yi wa ragin tamma hamsin na sefa. Litar man da a baya ke dala 100 da dala takwas na sefa za a fara sayar da shi kan dala 100 ba tamma guda. yayin da litar gazuwal ko kuma diesel da ke dala 127.3 za a fara sayar da shi kan dala 123.3 ga abin da wasu mazauna birnin ya mai ke cewa in aka rage farashin mai har kayan masarufi za a samu sauki kenan samun waɗannan abubuwa guda biyu ɓangaren motocin jigila masu ɗaukan mutane a ce sun rage kuɗaɗen shiga to babban addu'ar da muke ita ce allah ya sa talaka ya mora saboda ko lokacin da gwamnati za ka ji an ce ta rage kuɗin haraji kan shigo da kaya 'yan kasuwa ba rage kuɗin kaya suke yi ba na tuntuɓi shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga ƙetare alhaji yakuba dan maradi a game da tasirin matakin ko rashin sa a bisa tsarin ƙididdige farashin kaya yau in mota ta tashi daga nan yamai za ta lome ta ɗauko shinkafa ta komo yamai tana shan abin da ya kai misali tano takwas na gazuwar don shi kuma ragin da an kowane tano ɗaya an rage mishi kamar misalin jika goma jika tamanin ga kuɗin mota to ko da mai mota ya rage wani abu ragin nan ba zai kai dala ɗari ba shi ragi ragi ne kuma an gwadi lallai ana tausayawa ina ganin abun kila bai kai gejin ko level din da ya kamata a ce ya kai inda har za a yi ragi wanda za a ji shi a cikin kayayyakin da muke sayarwa. Shugaban kare hakkin masaya adadai wadata Muhammad Nuri na ganin yiwuwar sabon farashin man zai ba da damar rage kudaden jigila da kaga ga zuwa aka rage dala goma gaskiya ya kamata kuɗin suhuri ya ɗan shido da in ka tsaya ka kwatanta da sauran ƙasashe mai kuwa arha tun da gwamnati ya ji kukan jama'a to kuma ya kamata masu sufuri su ji kukan 'yan kasuwa a rage kuma farashi na sufuri na ton kuma su kuma 'yan kasuwa sai su biyo baya ganin yadda abin ke zuwa a wani lokacin da ake gabda cika shekara guda da juyin mulkin da ya baiwa majalisar cnsp damar ɗare karagar mulkin nijar ya sa wasu 'yan ƙasar ke kallon matakin rage farashin man tamkar wani yunkurin cimma manufofin siyasa sahanin muhammadu na daga cikin mashawarta a zamanin hambarariyar gwamnatin shugaba muhammad bazum wannan abu ko shakka babu manuhoshi shine suna neman eh, samun yarda na al'umma amma bisa kan hanya eh, ta karya tun da ba gaskiya bane wannan abun yadda sun ka tsara shi da ka gani ka san da cewa da akwai wasu manuhoyi wanda eh, na yaudara daga ranar 23 ga watan nan na yuli ne za a fara zartar da sabon farashin a ko ina a faɗin nishar kuma sanarwar hukumomin ta jaddada cewa shugaban majalisar cnsp na jiran ganin 'yan kasuwa da masu ayyukan sufuri sun yi la'akari da wannan mataki don ganin a nasu bangare sun sassauta farashin ababen masarufi da na motocin jigila sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To gaida Sule Mummuni Barma kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. yanzu lokaci ya yi da za mu kawo muku shirinmu na gaba wato lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Sunana Hauwa Umar, shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan mahimmancin kula da lafiyar baki da kuma haƙora. Masana lafiyar baki da haƙori sun tabbatar da cewa samun lafiyar baki da haƙori yana taimakawa wajen jin daɗin rayuwa, ƙwarin gwiwar yin magana a ko'ina, tauna da jin ɗanɗanon abinci, har ma da yin murmushi a yanayi ko kuma lokutan da wani abu ya faranta rai. Haka kuma idan ana wanke baki yadda ya kamata tare da tsaftace shi wajen cire abinci da kan makale a haƙori, hakan yana taimakawa mutum ya tsufa da haƙoransa. A dalilin haka ne ya sa masu ruwa ruwa da tsaki da ƙwararru a fannin lafiyar baki da haƙori na Najeriya suka gudanar da taro don ƙaddamar da wasu takardu da ke kunshe da manufofin kula da lafiyar baki don kawar da cututtukan baki musamman cutar noma da ake kira gauɗe da ke addabar tsoka ko kitson da ke jikin kumatu. Dr. Mustapha Ɗanjuma Abubakar na ma'aikatar lafiya ta tarayya a sashen kula da lafiyar baki da kuma haƙori ya yi ƙarin bayani. game da jadawalin da suka kaddamar. Muna da kundi irin wannan amma tun shekarar 2012 wanda kuma muka, muka lura cewa akwai sababbin abubuwa da suka bijiro wanda yake ya kamata a ce su ma sun shiga cikin wannan jadawali namu domin ya taimaka wajen kawar da wannan cuta a najeriya so saboda haka nan muka gayyaci masu ruwa da tsaki kamar su hukumar lafiya hukumar nani da su hukumar msf da kuma sauran waɗanda yake development partners dinmu ne muka zauna aka ƙara bin wannan jidawali da kyau aka sassa abubuwan da ake gani za su taimaka wajen wannan yaƙi da wannan cutan sannan kuma ba ita cutar noma ba mun kuma ƙara kawo kundi na kula da lafiyan haƙori da baki a najeriya wanda yake muna sa ran gwamnatocin jihohi da sauran hukumomi da gwamnatin tarayya duka za su yi amfani da shi domin tabbatar da an samu ci gaba wajen kula da lafiyan baki da kuma lafiyan hakora insha Allah. ya ya kamata ma a kula da lafiyar baki ne To kula da lafiyan baki abu ne mai faɗi sosai fiye da yadda yawancin mu muke tunani. Sama dai shi kan shi amfani da man wanke baki da broshi da safe da kuma dare yana da mahimmanci sosai domin shi yana ba da kariya ga cututtuka da yawa amma dole sai mutum ya amfani da shi man bakin wanda yake ya dace a yi amfani da shi wanda yake kungiyar likitocin hakora sun yarda cewa eh, lalle man bakin ba shi da illa sannan kuma shi kan shi brush din din sai ya kamata mutum ya je asibiti a bashi shawara yadda wani irin buroshi zai yi amfani da shi kada ya dauki buroshin da maimakon ya wanke mashi baki kuma sai ya dinga ji mashi ciwo yana gurje mashi dasa shi da sauransu shin dukkanin man wanke bakin da mutum ya saya kowanne ma ya yi ko kuma akwai wani wanda ku likitocin haƙori musamman ma kuke ba da shawaran a yi amfani da shi akwai kungiyar mu ta likitocin haƙora ta najeriya wanda yake su suke tantance duka man da ake amfani da shi wajen wanke baki zaka ga a mai din zaka ga an sa wannan man bakin ta ya samu sahalewan kungiyar likitocin hakora ta Najeriya amma yawanci an fi rubuta shi to ya ga an ce endorsed by Nigerian Dental Association to a likitance muna ba mutane shawara su amfani da waɗannan mayuka na wanke baki wanda yake kungiyar likitoci na ƙasa sun yarda sun sahale masu sun yarda da sahihancinsu saboda sai an duba an yi gwaje-gwaje sannan za a ake yarda da wannan ba haka kawai bane idan mutum ya kawo man baki kawai za a ce yana da kyau ko bai sai mun duba an yi an tabbatar cewa eh lalle man nan yana da duka abubuwan sinadaran da ake bukata wanda za su ba da kariya ga shi haƙora da kuma dasa shi sannan kuma an tabbatar ba shi da sinadaran da za su kawo ciwon daji kamar misali wasu sinadarai suna iya kawo ciwon daji wasu suna iya lalata haƙori su kawo zaizayen ga dasa shi da kuma lalata shi kan shi haƙorin su rage wannan sinadarai da suke sa ma hakori ya karfi sosai an tabbatar ba wani sinadari wanda yake ba shi yana da illa ga hakori sannan kuma an tabbatar cewa duka sinadaran da ake ake bukata waɗanda suke taimaka wajen kula wajen tabbatar da lafiyan haƙori da sasashi da kuma duka abubuwan da suke a cikin bakin mutum suna a ciki. To yanzu bari mu dawo kan ita wannan cuta musamman ma da ita ce abin damuwa. Ita cutar noma wanda a wani bangaren hausa ake kiranta da gauɗe. kamar kuma akwai karancin wayar da kai eh, ita wannan cuta shin yaya alamunta yake suwa tafi kamawa to noma kamar yadda muka sani a cuta ce wanda ake kira ciwon gaude wasu ana kiranta ciwon zai baki cuta ce wanda yake ta taso daga kasashen turawa ne tun lokacin da aka yakin duniya na biyu ana aka fara ganin ta saboda rashin abinci da rashin tsafta da sauransu da kalubale da ya shafi mutane a can a daga nan aka fara samu to amma a hankali su saboda an samu ci gaba akan harkan lafiya da kuma harkan tattalin arziki sun riga sun yi kokari sun kauda wannan cutar yanzu ake sai abin ya tattaro ya zo an fi samu a nan kasashen afirka kasashen afirka kuma akwai inda ake kira sub-saharan uh, african noma belt da turanci so wannan inda najeriya tana ciki najeriya kuma an fi samun ma ita wannan ciwo a arewa maso yamma kamar sohin sokoto kebbi zamfara katsina kano kaduna amma ana samu a ko'ina a najeriya don da ma imani ba a samu a arewa maso gabas amma da muka je jihar ebonyi sai muka samu mun samu masu noma din fiye ma da yadda muke samu a arewa maso yamma alamunta yakan fara ne daga ciwon dasashi idan an taba yi jini sai ya zo a hankali ya dinga cin dasashi ya cinye naman da yake a dasashin kuma a hankali in ba abin da aka yi sai ya burma wannan a kuncin mutum daga nan sai ya ci gaba da tafiya ya bata duka naman da yake abin na wanda muke kira soft tissues in ya bata kuma ya je ya ci kashi daga nan sai ya zo ya lalata gaba ɗaya fuskan mutum sai ake samu ake kira facial deformity sannan kuma wannan cuta ta kama yaro da cikin ɗan lokaci kaɗan tana kashe mutum saboda sama da kashi casa'in na yara da suke kamuwa da wannan cutar suna mutuwa cikin sati biyu zuwa uku so wanda suka samu suka yi surviving su suka tsira shine za su kasance suna da wannan deformity din kamar yadda na lissafa maki so shi kuma yana bukatan dole sai an yi tsaya an yi aiki wanda za a yi wanda muke kira reconstructive surgery an yi an kara samo an kara wannan gina waɗannan wuraren da suka lalace na fuska an gyara mashi gyara sosai aiki ne wanda yake na bukatan kuɗi sosai amma muna da ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda suke taimakawa wajen ganin an yi wannan aiki ba tare da ma iyayen yara sun kashe ko sisi ba me kuke yi domin ganin cewa mutane sun samu wayewar kai matuƙa domin in sun fara ganin wannan alamu a ɗauko yaro a zo da shi asibiti a nan ma'aikatan lafiya ta tarayya muna zuwa jihohi jiha-jiha mu tara masu ruwa da tsaki akan kiwo akan harkar kiwon lafiya tun daga matakin farko da malaman haƙura na wannan jiha ɗin da kuma shugabannin al'umma daga kowace lokal gamman da kuma shugabannin masu maganin gargajiya saboda mun fahimta lalle suna da mahimmanci sosai da kuma mutane masu kawo rifoto a kan cututtuka wanda muke kira community disease surveillance officers da kuma mutane eh, masu wayar da kan mutane wanda suke aiki onda nowa wato community mobilization officer daga kowane local gama muka tara su muka nuna musu hotuna da yadda cutar nan take ci gaba da abin nan kuma nuna musu in an ga cutar yadda ake yadda za a yi reporting sannan muna creating reporting platform na whatsapp misali inda an ga mai cutar za a ɗauki hoton shi a tura mu kuma likitoci za mu duba mu rarraba a tsakanin mu tabbatar cutar ne to da zarar an ga wannan za a aika a kawo yaron har asibiti tun daga kawo shi da gida har asibiti har aiki har mai da shi ba a ba da ko sisi ma'aikatar lafiya ta tarayya da kuma waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu suke ɗaukar nauyi idan muka horar da waɗannan mutane na ke faɗi maki mukan aika su su koma waɗannan ƙananan hukumomi da gundumomin su ma su horar da sauran mutane kuma su mana raba posta in muka je mukan waɗannan posta posta din mukan ba da asa a masallatai a sa a majami'o'i a sa duka inda ake taron mutane suke taruwa a sa yadda za a tabbatar cewa mutane sun fahimci cewa wannan cuta ba ciwon daji ba ne ba kuma ciwon aljanai ba ne ba wani abun da ya caru wani abun kunya da wani ya yi ba ne so kuma alhamdulillahi mutane sun fara ganewa mutane suna kawowa ana zuwa yanzu haka muna da asibitoci guda biyu ɗaya a sokoto wanda yake shima ma da gwamnatin jihar sokoto da kuma waɗannan ƙungiyoyi wanda masu zaman kansu waɗanda suke taimakawa da gwamnatin tarayya duka ake haɗuwa ake wannan aiki a sokoto sannan kuma a nan abuja ma an buɗe wani sabon asibiti ana yi Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. To ma da saboda karancin lokaci ma sauraro ba za mu sami damar kawo muku ra'ayoyin da kuka aiko mana ba to amma dai ga Mahmud Lalo da labarai amma a takaici. To dakarun Isra'ila sun ce sun kashe biyu daga cikin kwamandojin mayaka masu ikirarin jihadi na Hamas a wasu har-haren sama da suka kai a yankin Gaza. kun ji cewa kuma shugaban amurka joe biden ya ce yana cikin ƙoshin lafiya sa'o'i bayan da gwaji ya nuna cewa ya kamu da cutar covid-19 yayin da a yau alhamis ake sa ran donald trump zai yi jawabin amincewa da zaben da wakilai suka yi masa na zama ɗan takarar jam'iyyar republican jawabin na trump zai zo ne kwanaki bayan da ya tsallake rijiya da baya a lokacin da wani ɗan bindiga ya yi yunkurin halaka shi a wani gangamin yakin neman zaɓe. To da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma dakaci mu na yau da gobe. sa'annan idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta kula da sauti kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Chang. Murtala Faruk Sanyin na da cewa mu kasance lafiya. Ma'assalam.